أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة شعرني السلام عليكم بركة da ku a cikin wannan fili inda insha Allah yau ma kamar kowane mako za mu gabatar da tambayoyin da suka aiko ga malam don shi kuma ya amsa mana gargadin abin ya sauwaka to a kan tambayar mu ta farko da wato daga Umar Dimmin Kebbi ta ce assalamu alaikum gaka malam ina neman bayani akan wani kamfani wanda ake kira millennials multimedia wato domin ya zo da wani shirin kashi biyu idan ka rajista da shi ta biyan kuɗi dubu da biyar to kamfanin zai baka son biyar ka nemi mutane biyar su ma su yi rajista kamar yadda ka yi bisa ga yarjejeniyar ko wani mutum ka samu za a biya ka kuɗi dubu hudu da ɗari biyu da tamanin ƙarshen kowane wata matuƙar su waɗannan waɗanda ka samu sun yi aikin samun nasu jama'a suna suna wato suna suna samun nasu kuɗi kamar wadda ka samu sakamakon yin aikin da kai kuma da a tushe kamfanin zai ci gaba da baka kwamisho wato hakkin ka. hakkin yana aiki da suka yi ba tare da su ma an rage mai musu nasu kaso ba wato nasu kamisho ba yace sai kashi na biyu shine in kuma kayan rajista da su amma kana son kai kasuwancin kayan da kamfanin yake sayarwa za su ba ka kan farashin kamfani wanda za ka samu amfani amma da sharaɗin kai rajista da kamfanin to kamfanin yana wato yana sana'ar kayan na'urorin sadarwa ne to malam tambayar shi ne a menene hukuncin musulmi ya shiga cikin wannan bayan shi musulmi ya bincika babu wato babu sana'ar haramci a cikin wannan kasuwanci bangare na kasuwanci sannan bangaren yin aikin kamfanin ya biya hakkin cikin ah, shi ma menene hukuncinsa ah, kamar yadda wannan tambaya ta zo da kuma tsarin da wannan kamfani yake a kansa da ya zama bangare biyu bangare guda akwai gyara amma bangare guda kuma ya halatta da farko a ƙa'idar musulunci ya halatta mutum ya sa ka aiki wanda shi ake cewa jo'ul dabba ta ta ɓace ka taho mai da ita in ka zo da ita akwai jinga a yanan na da zai baka ko wani abu nashi da ya ɓata. ko wani abu da ya ka nema ya sa ka taho mai da shi in ka samu shi ka kawo mai zai baka kaza wannan da musulunci ya halatta abin da aka gyara wato cewa za a ci gaba da baka wani abu wanda kamfanin zai ci gaba da baka biya har ma ka ambaci hakkinka matuƙar waɗanda ka samu sun yi aiki irin wanda ka yi a ƙa'ida kai in ka ce ka samu waɗannan mutane da ya ka nema gare ka kuma bisa ga yana son ka samu su shi biyaka to in ka samu ya biyaka wannan abin da ka yi aikin nan kai halal na shi kuma abin da ya baka ya halata amma a jingina ka za a baka wani abu amma sai waɗanda ka samu in sun yi wani aiki to nan ba aikin kana ba amma in zai ci gaba da baka wani abu domin jin daɗin samu mai waɗanda mutanen da ka yi da zai yi amfani da suwa kuma wannan shari'a ba ta kore shi amma in dai akwai sharaɗin sai su ma sun yi aiki irin naka to nan magana ta ce kamar yadda zai cikin wani misali da ake kira fathul jawab min ilimin shahi na talatin da bakwai ya ce faman ƙala man ja'ani jabalati falahu kaza لزمه لمن جاء بها ولا شيء له إلا بتمام العمل duk wanda ya buɗe bakinsa ya ce duk wanda ya zo min da batattar dabba ta ya ambaci batattar dabba a nan amma kalmar ba mu ƙayyada ba ce mutulaka ce ko da wani abu na bai gane shi bai na so a gane kiran shi ya ce duk wanda ya gane kiran shi ya zo da shi zan ba shi kaza to ya shiga ka ga maganar kamfanin da ce duk wanda ya samu mai mutum wanda zai zo shi rijista da shi zai bashi abu kaza aiki na sa wani zai ya samu wannan ya bashi wannan abin wannan ya ce addini mai halal a ƙa'ida ta addini ya ce duk wanda ya zo da bata tabbata ta falahu kaza zan bashi kaza to lazimahu ya lulunci mai maganar da liman ja a ga wanda ya zo bi hada abin nan amma da shi ko wannan da an ka sa aiki wala shay alahu illa bi tamamil amali babu wani abu da an gare na hakki ga wanda ya sashi aikin nan sai ya cika aikin da ya sashi ashe wanda mutum da an ka ce sai ya samu mutanen ga in ya samu mutum kaza yana da kaza ko wani mutum kaza yana da kaza sama da samo shi to ashe inda bai samu kowa ba kamfani ba shi da wani hakki na shi ba shi wani abu saboda haka a nan babu wata magana da za a haramta shi a musulunci amma cewa za a ba shi kaza in waɗanda ya samu sun yi aiki irin nashi to yalla shan shi a magana bayan haka cewa kuma yana iya yin da kamfanin a lura ba shi kaya da rahusa ya ce ya sayar wannan sai babu illa mutum ya sai abu ya ce ya sai suwa ya sami riba wannan bai da matsala sai fa in ya zar abin nan da zai ce ya sayar ba abin da ya halatta ma daga shari'a wannan kuma sai a koma ga wancan fuska amma kuma ya ce ya yi bincike babu sana'a haramci ciki to alhamdulillah da wannan wata ga sassan da muke cewa wallahu a'la. to sai tambayar mu da ta fito daga sanda mai wankin kula gwado wacce Allah ya gafarta malami. shin ko ya halatta mace wadda adda aure ta tafi kasuwa to a sambo mai yankin hula gari nan wannan kasa muna ƙasa ce ta shehu abdullahi da wansa shehu usman bin fodo da a cikin wannan fage na addini ba su bar komi ba sun yi magana kansa littafansu da suka rubuta mana na addini in muka rika su su ishe mu addini in babu addini da ba su yada muna ba ko ni sun rubuta shi mujaddadi ya rubuta cikin littafin sa iya usunna shahi na ɗari biyu da biyu cikin bado na buyu'a a wurin da yake magana albidau fil buyu'a inda mujaddadi yake cewa wani zalika akwai daga wata bid'a qu'udur rijali fil buyuti zaman maza a cikin gidaje su zama su cikin dakunan su gidajen su wa khurujul nisa'i ila al-afawaki da ita mata zuwa kasuwa namijin sha'ar wuri shi zaman ne gida a tura mata sai kasuwa wa zahinnar rijala suna matsa tsuntsuniya da maza shehu usman ya ce hiya bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce muharrama ko bisa ijma'in malamai babu daga kai da mutum ya halatta shi ya kahirta wa tashabbuhu aidan bil faransi yace kuma wannan kamani da turawa wa qad mana ash-shar'u at-tashabbuhu at-tashabbuhu at-tashabbuha bihi shari'a ko ta hana ai kama da su wa fil ya yayi cikin littafin madakalu wa yanbaghi lahu idza kana li ahlihi hajatu ya kamata gare shi ne gida in iyalle ne na da bukata ni shira'i saibin nasu wani fitura ai sun ku kawa ai ga yi ma kuma so su an yata walla zalika da nafsi shi ne gida ya amshi wannan abin da iyali ne ka bukata ya tafi kasuwa ya so musu amma in ka na fihi ahaliyatun da zalika shi ma in ya zan ahali na da yamman siyan ko siyarwa in ya cancanta ya to ya so ko ya amsa in bai cancanta ba aw man yaqumu maqamahu da zalika ala lisan ilmi zan shi jahili bai san hukuncin sai da siyarwa ba to ya samu wanda zai tsaya mai ya sai ya sayo ya sayar bisa ga halishin waɗanda an ma'abuta ilimi malamai domin ba a sai ba a sai safi da ilimi to in ya ga yana da ilimi ya kai ya sayo mata abin ta bukata in bai da ilimi to a sa mallamin da ya sani ya kai ya sayo haka mujaddidi ya rubuta kuma haka cikin haka cikin madakal wa huwa ma'lumun wannan ko sananne na wala yamkinuhunna min al-khuruj al-battati li hadhihi al-ashya' ba shi ya gare su mata hita zuwa kasuwa yayi ke don sai waɗanda abubuwa in anna zalika yahudi ila al-munkari al-bayyin dan wannan yana iya shi hidarwa zuwa ga abin da an na kyama ko bayyananne zai ya fa'aluhu kasirin min hunna jaharan wanda mahi yawan su suna aikata shi bayyane ani fi julusihin inda al-bazazina wa wa gairihima inda za ka iske mata sun tafi ne su iske ɗan sana'a kamar masu abin nan sai da lailai ko masu sai da shogi ko masu sai da karkacen dai kasuwa da kuma maina ko makera wanda ke sai da wasu abubuwa zai ma da wasu su ba ina hatu na jihi sai da iska tana a fili da shi ko sana'ar ta zalunce ce ba fi ɗuhu kaga tana shi mai huska wa zai da zalika da wani wanda ma ya ka'u bai na hunna abinda yake abta tsakanin su wa wanda ma kana zalika saboda ina yaƙo in Aisha. Alkubara. da yawa wannan ya zan dalilin auku alfasha babba shin alatara ba ha gani ila kaulihi alaihi salatu salamu? zuwa ga zancen manzo na kira da amincin Allah ba idu bayan amfasin rijali wa amfasin nisa annabi ya ce ku yi nisa tsakanin shiɗan nan ta maza da shiɗan mata inda za a aje mace tana jin numfashin namiji a aje namiji yana jin numfashin mace a nabi ce kun da wannan wa ma wara da abin da tuzgo annahu law kana irqu yadda al'amari yake da ya kasance jijiya ma'ana sai min al-mar'ati na mace bil mashariki gabas wallahi an an shuka mace ta zai icce ta tana da saye gabas wa irkun da saye minar rijali na minar rijali na mazaji bil magaribi yamma yanzu shi kuwa an ka shuka shi yamma yanzu icce misali yayi tayi yana yamma mace an ka shuka ta ita ko ta sai tana gabas la hanna kullu wahidin minhuma li sahibi wallahi da kowanne daga cikin su yayi bege sayan namiji zai yi bege zuwa ga sayan mace sai mace zai bege zuwa ga sayan namiji wallahi za su haɗu Auka kama kala ko kuma kamar yadda yace kamar da malaman abin nan suke na hadisi na an faɗa ya ana so a kawo sai a ce auka kama kala kai da bil mubashara ta tuƙaƙa da mubashara shi shi runguminsa ya zoje ta ta zoje shi wal kalami da magana tsakaninta da shi shi magana ta magana su ji daɗin juna wal muzahi da bananci tsakanin juna suna ba'a wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ne na Allah muke kuma da Allah za mu komawa ala adamil haya'i da ta rashin kunya min zunubi na daggame hukunka sun da ƙara son ne ce ba da kalamin bayan magana wa hazin mafasid waɗanda ɓannace ɓannace kullu ha hasilatu dukkanin ta mai saduwa ta fi kurujihin a cikin kitabsu ala ta kaddiri ilmihin da bisa kaddara wa sanin su bi ahkamu shari'i wai a kaddara ma matar ta san hukuncin shari'a da sai da sai suwa to ita ta aiki na aka ta kawo da mutuna jahilarta kuma ya ta'adai lahu da abin da suke mai kekere da yare shi min albai wa shara na sayarwa da sayi wasu da zuwa canji wa kai ce hukumar da kuma kakana ba su san hukuncin riba ba ya zai yalka da wani wanga ga فكيف تحكمهن مع da bizalar kuli to kada za ka hukunta su hali jahilci ga wannan duka ko da suna malamai hudu abin da ba ni jahilai na bal a kasar rijali la ya'lamu zalika kamar yau mazama ba haka ba Ban Nuna ta wa kal warada ya tuzgo fil hadisi a cikin hadisin ji mujaddadi al jiratu min al imani fishi yana daga cikin imani in ka ga mutum da kishin iyali ne tabbata bai da imani kishi mutum da zauna kishin iyali na ya cikin imani au kama kala ko kuma kamar yadda yake wala littasafa bi hadhihi sifati duk wanda ya sifanta da wannan sifa ya ka bainahu wa bainal faranji shabahu ya auku tsakanin da turawa kama fa inna nisa'u min al-matan su bi ina suna saye wai sai eh, dina suna sayarwa wai sai suna saye wai sai suna zama fidda kakina cikin ruhu na kasuwa wa rijalu fil buyuti na ba kuma suna gida wa shar'u kana mana a tashabu ne shara ko ta hana aika ma da suwa saboda haka nan ga na ta amma magana zai ita ta don haka ashe kenan in ka kakkula da wannan abin da mujaddadi ya rubuta ya kamata ka kanka kiyamul layl wallahu a'lam to Allah ya san da to tambayar ta biyu ce eh, Allah ya gafarta malam mutum ne yana aure da mata ya ce ta yi tsari ita kuma ta nuna za ta yi tsari sannan kuma wannan mutum yana nan tare da ita domin yana son ta amma ba ta tsari kuma auren wata bai yi ba shin ta malam ina hukuncin wannan mata da mijinta a ai ita mata wadda an ce ta shiga kubule ta ce ba ta shiga shi ko mijinta yana kallon ta ta ki shiga to yana da kyau shi ne wannan magana ya dubi wani ta da ake kira tambihu sahibi tare da shi akwai wani ta da aka ce mace ta man ukhrujin nisa'i hakikan ya dube shi ba shi yarda da mata ta zauna ba ta cikin kulle wannan littafin mu jaba biya rubuta shi shi tambayin sahibi shi ko bello rubuta shi bello shehu don haka wannan nauyi duka nashi na da nata amma nashi ya yi girma domin shi shi na nan matsayar fasiki matuƙar bai tsar iyalinsa ba Allah madaukakin sarki cikin alƙur'ani ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula saboda haka wannan tula ranar da an kaci matan manzo sallallahu alaihi wasallama wato su kame kansu su tsaru su tsari ya zo ya zama sunna ga dukkanin mabiyi ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai da uzuri ranar alkiyama a cikin wannan littafin shi Usman ya ce duk wanda bai tsare iyalansa ba ko da yana tashi sama don ilimi to kada ilimin su ya baka tsoro ko ka shirki ka ko ka gaba wannan Allah na saboda haka wannan mutum fasiki na Allah ya tsare mu to akwai matsala sai tambayar shi ta gaba ya ce ina hukuncin matar da ke rike mijinta ta ce sai ya take ta yana ya ba ta da rabo domin abin da an ka ce mata ta mijinta sa abin nan da'a to amma rike miji ta ce sai ya sake ta akwai nau'i na cin zarafi da cin mutunci wanda kuma musulunci bai yadda da mata ta ci zarafin mijinta ba abin da an ka ce ta yi shi biyayya shi ko shi ba ta hakkinta wannan kuma a ƙa'ida addini da an ka sani duk masu da kai haka nan yana da wata na dama da sai an sake ta kuma sai ta dawo tana dahe dahe tana neman a maishe ta don haka yana da kyau mutum shi hattara kada wani abu shi faru gare shi kuma ya dawo yana neman abin da ya da Allah shi ganar da mu ke sai tambayar Dr. Muhammad dan argungu likitan dabbobi Aleru da Sani magajin gudale ah, suka ce Allah zafata malam ina hukuncin musulmi mai cin dukiyar marayu ubansu ya mutu ya bar dukiya tun suna yara ba su da girma an bayar da wannan dukiya a wajen eh, a ajiye musu sai ya handame shi wanda aka ba ajiya ya mu dukiyar ya halama marayu dukiyar babansu ya rike ta to malam ina hukuncin wannan musulmi to a yanda ke cin dukiyar marayu farko dai nassin qur'ani madaukakin sarki ya magana kai inda Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi budunihim nara wa sayaslawna ya lallai waɗanda ke cin dukiyar marayu akan zalunci wato lalle suna cima kansu wuta a cikin cikkunansu kuma ranar alƙiyama za su shiga wata sa'ira wuta da ne huruwa malaikin sarki kuma ya faɗa a cikin wata ayata la taqrabu malal yatim illa lati hi ahsan hatta yablugha ashuddahu kada ku kusa ga dukiyar maraye da ci sai dai ku kusanci ku da abin da zai kyautata ta a kuma ku riƙe mai ita kada ku banta hallaka hatta za a har hanyar kai mai sai wada ya kai sannan sai a ɗauki dukiyar a bashi to an samu hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce lokacin da annabi ya mi'raji ya ga wasu maza an wakilta wasu mazaje wato gare su suna kwantar lukakansu sun kuma wasu daga cikin suna zakuwa da manya-manyan falallai na annabin na biya tsawota suna jefa waɗanda manyan falallai cikin bakunansu in sun jefa ga bakunansu tana hita ga bayansu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril waɗanda su ana fa qultu ya jibril man haula qala allazina yakuluna al yatama zulman yace waɗanda ma wacin dukiyoyin marayu na kan zalunci hakika suna ci suna ci wuta wannan hadisi in an ka duba cikin muslim ya wato shi to kuma wato Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba Allah azza wa jalla qauman min quburihim takhriju an-nar min butunihim ta'ajjij an nara Allah zai tayar da wasu mutane daga tsabarukan su tana hita daga cikin cikkunan su ko bakin su tana huriya daga gare shi an ka ce suwa na waɗanda ya manzon Allah ya ce ashe baka ga uban ubangiji ba ya ce inna lazina ya kununa amma da ma zulman inna ma ya shi fi na nara wannan ta take ta cikin bakunan kuma tana ta daga cikin sukunan su to ce kenan ana tayar da maciji dukiyar maraya ranar alkiyama da zalunci da kuma biran wuta yana hita daga baki mai da kunnuwa nai da hanci nai da idanu mai. duk wanda ya gane ya san cewa mai cin duke marayina saboda haka a ce kenan in akwai dukiyar marayi a hannunka to ka yi ƙoƙarin dukiyar nan ta daɗi kada ka yi ƙoƙarin dukiyar nan ta nakasa bayan haka wannan bayani duka in mun duba a cikin alkaba'ir shahi na sittin da biyar zuwa shahi na sittin da shida za a same shi tun sannan in muka duba an yi magana da ya kamata a rika dukiyar yaro ko da uba ne na ne wanda ya zan shi a abin da shi in an ka rike dukiyarsa da an ga ya shiri Mm-hmm.